وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna da godiya ma Allah subhanahu wanda ya sake maimaita mana wannan lokaci cikin wannan masallaci na Usman bin Affan a nan babban birnin Bifa na jamhuriyar Nijar muna roƙon Allah ya kara ma rayuwar mu albarka Allah kuma ya tabbatar da digadigan mu akan imani da ayyukan alkhairi professor ya gabatar da bayani game da abin da ya shafi mace tun daga tasowanta har zamar ta matar aure har zamar ta uwa da kuma guduma wanda ya kamata ta bayan ma addininta da al'ummata da kuma rayuwarta wannan shine gaskiyar abin da ya kamata kowace mace ya kamata a ce ta yi tanadi na kanta wato kullum idan kina zaune a matsayin ki ta mace ya zama kina da zurfin tunani ki dinga nazari nazari wanda zai amfani ki ki dinga tunani tunani mai amfani wadda zai amfani ki ya amfani al'ummar ki wato kowace daga cikinmu kowace daga cikinku da yanzu muke tare wannan dama ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wannan daman ta iya maimaituwa wannan daman zai zan ba za ta iya maimaituwa duk lokacin da Allah ya ba ki dama miki ji a karanta miki ki fahimta ki gane to Allah ya miki ni'ima wata yanzu yadda muke maganan nan yau din nan aka kai ta kushewarka an je an jisne ta saboda ka ita wa'azi ya ƙare sallolin na filfili sun kare yin azumin na filfili ya ƙare sadaka ya ƙare karatun alkur'ani ya ƙare abinda ta yi na aikinta yanzu shine za ta je ta amfana ke kina da dama ki ƙara kina da dama ki kara akan abin da kike da shi wannan dama ce ki yi kokari ki yi kokari ki amfani da wannan daman kafin karewar daman ita mace takan yi nasara ne a rayuwa lokacin da ta zan mutumiyar kirki ita mace takan yi nasara ne a rayuwa lokacin da ta zama mace mai addini takan yi nasara ne a rayuwa lokacin da ta zama mace mai tarbiyya ki yi kokari ko ba wanda zai zaunar da ke ya ce miki ga yadda ya kamata ki yi amma tun da kina sauraron abubuwan da malamai suke faɗa wata kina zuwa islamiyya ana karantar da ke abin da ake karantar da ke to ki yi kokari ki ɗauki wannan abin da kike saurare ko ake karantar da ke shi ki sa shi a gaba gare ki ki aiki da shi idan kika yi aiki da shi za ki dace dacewa ta duniya da dacewa ta lahira yanzu malam ya ambata mana waɗansu jajirtattun mata waɗanda suka yi rayuwa ba kansu ba ba 'ya'yansu ba al'ummar da annabawa ma sun ba su gudumawa ki yi ƙoƙari ki zama haka wata damuwarta ta zama waƙiya wata damuwarta ta zamtana rawan gana ki yi ƙoƙari ki zama daga cikin matan da aka toge wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya gansu su ne mafi yawa a wuta ki yi ƙoƙari ke ki zama ba ki a cikin waɗancan mata 'yan wuta ki zama ya nagari wadda kina tunanin kanki kina tunanin mutuncinki kina tunanin mutuncin mijinki kina tunanin mutuncin ƴaƴanki kina tunanin mutuncin iyayenki duka ƴa mace waɗannan ababa abubuwa ne da ya kamata a ce tana nazari a kansu wannan baiwa da malam ya bada labarinta Allah ya ambace ta a cikin alkur'ani wa ja'at ihdahuma tamshi a istihiya ya ce ta wani mutumin kirki ƙarshe annabi musa alaihi salatu wassalam ya aure ta amma kafin a kai ga ya ce yana son ta sai da aka ambaci sifofinta na daraja da kima abin da ya kamata ya zama abin koyi da yake irin waɗannan suna nan misalsalu da yawa a cikin alkur'ani ki yi tashi tashi mai kyau abin misali waɗanda suka taso a bayanki ya zama za a iya buga musu misali da ke kan nagarta da aikin alkhairi waɗanda suka taso a bayanki a cikin anguwanku a cikin garinku ya zama za a iya buga musu misali da ke wajen nagarta karki zama daga cikin 'yan mata waɗanda za a dinga buga ma wasu misali da ke cewa kar su zama kamar ki ki zama mace a gidan mijinki wacce za ki zama abin misali wacce za ki zama abin koyi ki zama uwa ta gari wacce za ki zama abin misali 'ya'yanki su zama abin alfahari a wajen al'umma duka wannan mace da ta san ciwon kanta yana daga cikin abin da take tsarewa yadda Allah ya ambata game da na Maryama wa ambata ha nabatan hasana Allah ya tayar da ita tashi mai kyau tashi mai tsabta tashi a cikin alkhairi yau ga labarinta ya zama abin ban sha'awa da burgewa sannan ga irin sakamakon da aka samu daga gunta rayuwa ke mace rayuwa ce da take da tsada sai idan ke ce baki san tsada da kima da kike da shi ba rayuwa ce da take da daraja rayuwa ce da musulunci ya ba ta kula-kula na musamman yanzu probe ke ambata maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan kula da yamace ita haka ta tashi da irin kariya da nagarta da Allah subhanahu wata'ala ya bata da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da ta taso ga irin yadda aka ce a kula da ita idan ta zama matar aure ga yadda aka ce a kula da ita idan ta zama uwa ga yadda aka ce 'ya'yanta su mata biyayya su kula da ita shi yasa wata baiwar Allah da take ganin zaman aure ai kamar akwai danne hakkin mata a ciki yaya za a yi a ce duk abin da mijinta zai mata umarni ta yi biyayya yayi za a ce ta yi kaza ta aikata kaza ta aikata kaza ta tambayi ɗaya daga cikin malamin musulunci ta ce wannan abun tana so a mata biyayya me zai sa idan ya mata umarni ta yi ɗa'a ita ba za a ce ita ma ta mai umarni ya yi ɗa'a ba malamin sai tambayi sai ce mata baiwar allah yanzu 'ya'yanki nawa a rayuwa ta ce 'ya'yanta hudu dukansu maza ne ya ce to waɗannan mazan gaba ɗayansu su su hudu Allah ya tilasta musu su miki biyayya su miki abin da kike so in sun saba miki da su gamu da kushin Allah yanzu wannan bai ishe ki karamci da adalci ba ke a baki ƴaƴa hudu a ce su bi ki dole ke kuma a nuna miki mutum ɗaya a ce ki bi shi ta ce tabbas Allah ya yi adalci idan ya'ya biyar kike da shi idan shida kike da shi in goma kike da shi duka waɗannan ya'yan annabi ya ce aljanna suna kasan kafin matukar ba saƙon allah kika umurce su da shi ba aka ce su miki biyayya ke ba ki ganin duk ayoyi da hadisai da ake karanta ma 'ya'yanki su yi miki biyayya ke fa duk duniya mutum ɗaya ne aka ce ke kuma ki mishi biyayya ke kuma gayya ne aka ce su miki biyayya haka musulunci ya bada kula mai amince to ki yi kokari ki watsa ƙasa a idonki ga daraja da dama da Allah ya baki tun tashin ki a gaban iyayenki ga daraja da dama da aka baki a gidan mijinki ga daraja da dama da aka baki bayan kin zama uwa a cikin al'umma dukiya da mutum zai kashe dukiya da mutum zai kashe ko fi sabilin lahi zai bayar annabi ya ce ya kashe wajen kula da iyalinsa ya fi samun lada yana daga cikin abin da ya kamata kowace mace ta sa shi a gaba ga idonta tana kallon shi tana lura da shi shi ne kiyaye lahirarta kiyaye lahirarta mafi munin abinda bawa zai yi duniya da lahira ta lalace mishi shine tarayya ma Allah shine shirka wa Allah shine shirka yana daga cikin abinda da yawan mata suka fada na masifa a rayuwarsu shine alaƙa da bokaye da yan tsibbu yau an wayi gari har yan mata suna zuwa bin bokaye lokacin da mata suka zo da su yi mubaya a manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah sai ya ya waɗansu sharuɗa na karɓar mubaya'arsu waɗannan sharuɗa sai kin cika tukunnai ya zamkin yi mubaya'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma mubaya'ar ki ta zama karɓaɓɓiya Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu idza muminatu yubayi yubayyi'naka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan mata mu'minai suka zo maka don su maka mubaya'a Allah ya ce a karɓi mubaya'arsu amma da sharaɗi ala Allah yi na billahi shay'an bisa sharaɗin ba za su yi shirka da Allah daga lokacin da kika je gumboka daga lokacin da kika ce gun ɗan tsibbu ko wani ɗan duba duk abin da kika san shi sunan addini to kin rabu da addini wata akan ta na rayuwar duniya wata akan ta mallaki mijinta wata akan ta cutar da kishiyarta wata akan ta cutar da 'ya'yan kishiyarta wata akan ta cutar da saurayinta ga sunan bukatu daban-daban na rayuwar duniya wadda da yawan mata suka shiga suka shiga harkar tsafe-tsafe a kansu ku ji tsoron allah ba abinda harka da bokaye ko malamin tsibbu zai haifar miki in ba ta waya a duniyarki da lahirarki ba sharaɗi na farko cewa ke musulma ce kin yarda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne kin yarda kin yi mubaya'a akan haka shine ba za ki hulɗa da bokaye da in tsibbu ba ba za ki bauta ma wani ba ko ma bayan Allah haɗa ki da bokaye ko 'yan tsibbu tarayya ma Allah shirka ma Allah yana warware cewa ke kin yarda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ku ji tsoron Allah ba abin da harka bokanci ko harka da bokaye zai kare ki da shi in ba tatsewa da asara ba bukata ba za ta biya ba bukata ba za ta biya ba idan kuma bukatar ki ta biya ta irin waɗannan hanyoyi na tsafe-tsafe me kika shirya na haɗuwa da Allah akan wannan mummunan aiki me kika shirya na haɗuwa da Allah da yawan mazaje waɗanda matansu suka shiga cikin irin waɗannan harkoki Allah kaɗai ya san me suke ci a gidansu a matsayin abinci idan abinci zai ci akwai abin da za ta saka shi wani abun na alaƙa da najasa idan kunu zai sha ko shayi zai sha akwai abin da za ta sami shi ruwan da zai sha akwai abin da za ta sami shi me damuwanta shine rayuwar duniyarta wani mutum da ya ɗauki ɗawainiyarki yake kula da ki in kanki na ciwo za ki gaya mishi baki da lafiya a ce kuma duk abin da za ki na cutarwa a kansa ya kare ai an ji kunya ku ji tsoron Allah ku tsare addinin ku ku tsare lahirar ku ji tsoron Allah ku tsare addinin ku ku tsare lahirar ku nisanci bokaye ku nisanci 'yan tsibbu ku nisanci 'yan duba ku nisanci waɗannan miyagun malamai wadda za su raba ku da lahirar ku su raba ku da rayuwa mai kyau abu na biyu ku tsare shiga da sutura irin na musulunci ku tsare shiga da sutura irin na musulunci suturar ke. mutuncin ki me yasa ga matan annabinki ga 'ya'yan annabinki ga nan ababen koyi mata cikin magabata duka ba su miki a ce ki ɗauki wata ko wasu su zama abin koyi naki ba sai turawa a ce babbar wacce ce take burge ki a rayuwarki arniya a ce babbar wacce take burge ki a rayuwa ita ce wadda ta fanɗare domin yana daga cikin abubuwan da muke gani yake faruwa yadda hatta irin 'yan fina-finan hausa suke so su mai da ƙasar nijar dandalin baje kolinsu ba ka samu abinda da su yi a najeriya bai karɓu ba idan sun shigo nijar za ka ga tururuwar da za a yi me abin burgewa ga yarinyar da ta ƙi zama da ubanta ta ƙi zama da uwarta rayuwarta a tsakanin maza za ta taso daga najeriya a tsakanin maza ba wanta ba kaninta ba ƙanin mahaifinta ta zo ta yi kwanaki a tsakanin maza ta koma a tsakanin maza don allah rayuwar wannan akwai abin sha'awa yanzu don Allah wannan rayuwarta akwai abun ka biya kuɗi ko ki biya kuɗi ki zai ki kallon yarinyar da za ta tashi daga garinsu ba tana tare da mahaifinta ba ba tana tare da yayunta ba maza ne ba dangin iya ba na baba za ta shiga cikin tawagarsu ta zo ta yi sati ɗaya ko kwana goma ko sati biyu ta fito bainar jama'a ta yi rawa wannan har akwai abin sha'awa a ce kina koyon rayuwarta saboda Allah dukkan waɗannan da malam ya ambato mana ba ki ga abin koyi a cikin rayuwarsu ba sai irin waɗannan? so ku ji tsoron Allah ku zan da yawa ku zan mafiya yawa cikin ayyukan alkhairi ku zan tsayayyu akan aikin alkhairi amma dai ƙarshen al'amari ku tuna duk daren daɗewa da ki mutu za a je a ɗauke ki a saki a kabarinki abinda zai bi ki a wannan matakin shine ki da halayenki Allah ya muku albarka Allah ya karɓa mana Allah ya sanya mana cikin mizanin ayyukanmu na alkhairi fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk